الصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mutla ke sifatillahi wa asma'ihil husna na muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na daidai gabar da malai ke cewa thumma zakara rahimahullahu usulan min usulil mubtadi'a sannan sai abul hassan al'ashari ashari ya ambaci wasu tushe-tushe daga cikin tushen da 'yan bida'a suke kai wa ashara ila ha ya kuma yi nuni a kan ɓacin wannan abin da suke kai tun maƙala sannan sai ce in ƙala ƙa’i in wani mai faɗa ya ce kad an kartun ƙaunar mu'tazila kun musa maganar mu'tazilawa kun ce abinda suke kai a ƙudiri ba mai kyau ba ne wal jahamiya kun musa maganar jahamiyawa waɗanda suke bin jaham su ma kun ce abinda suke kai ba daidai ba ne saboda suna kore sufofin Allah wal haruriya kun soke maganar ma ɗan ƙungiyar haruriya warrafida haka waɗanda wato ake cewa rafida wanda suka yi ƙaurin suna a shi'anci wanda yakan kai su har ga wato ainihin aibata wasu daga cikin sahabbai su ma kun ce abin suke kai a ƙudiri ba mai kyau ba ne wal murji'a haka 'yan ƙungiyar murji'awa ma da suke wato ainihin suke wato anin jinkirtar da aiki cikin imani ta kawai in dai kudir ya samu to ba duk abin da ka yi ka kubuta ka tsira ba sa sa aiki cikin abubuwan da imani yake bukata to waɗannan makunce kudirin da suke kai a addini ba daidai ba ne na ƙaulaku to kusurar da mu ku taku magana allazi bihi taqulun wacce ita kuke faɗa kuke ga ita ce daidai taku ku kaya mana naku addini allati biha tadinun wanda da shi kuke bautar Allah Ƙilala. la abul hasan al-ash'ari yace to sai mu ce masa qauluna na naqulu bihi mu maganar da muke faɗa wa diyanatuna allati nadinu biha kuma addinin da muke bautar Allah da shi at bi kitabi rabbina shine riƙo da littafin ubangijinmu azza wa jalla mai girma da buwaya mai girma da ɗaukaka wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin riƙo da sunnar annabin mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu wannan ita ce maganar da muke faɗa shi ne abin da muke addini da shi wa ma ruya anis sahaba da kuma abubuwan da aka rawaito daga sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wattabi'in da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa a'immatul hadis da kuma abinda malaman hadisi jagorori suka faɗa wa nahnu bidhalika mu'tasimun mu masu tsaruwa ne da wannan abu akan haka muke kai ba gudu ba ja da baya wa bima kana yaqulu bihi abu abdullah kuma muna faɗar irin abin da baban abdullahi yake faɗa waye baban Abdullahi ya ce ahmad ibn muhammad bin hanbal shi ne ahmad dan muhammad dan hanbal imam ahmad kenan nabbar allahu wajha Allah wato anin ya sanya kwarjini a fuskarsa Allah ya haskaka fuskarsa wa rafa'a darajata ya kuma ɗaukaka darajarsa wa ajzala masubata ya gwababa ladansa ya bashi lada mai yawa ƙa'ilu na wannan shine mu abin da muke faɗa wani man khalafa qawlahu mujanibuna kuma mu masu yin nesa ne da waɗanda suka saba wa maganganunsa Da annahul imamul al-fadil domin shi jagora ne wanda yake mai martaba war ra'isul kamil shugaba ne wanda yake cikakke a addini kuma athna alaihi sannan ya ci gaba da yin yabo ga wato anin imamu ahmad bima azhara Allahu ala yadihi min alhaq sakamakon abin da Allah ya bayyanar na gaskiya a hannun imamu ahmad wa zakara thubuta sifat ya kuma ambaci tabbatuwar siffofin Allah wa masaila fil qadar ya ambaci mas'aloli da suke da alaka da hukuncin Allah akan bayinsa na kaddara mai daɗi ko mara daɗi wa shafa'a yi bayani a kan ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu bayan Allah na kwarai za su da suka haɗar da mala'iku da mutane wa ba'da sam'iyyat ya kuma faɗi wasu abubuwa daga cikin abubuwan da sai dai a ji daga Allah ko daga manzo bakar ta cewa a kai wa qarrara zalika ya tabbatar da haka bil na naqaliya da dalilai waɗanda aka ciro daga hadisi ko alqur'ani wal aqaliyya da dalilai na hankali da suke hukunta haka mala ya ci gaba da cewa wal mutaakhiruna alladhina yantasibuna ilayhi bayan gama kawo maganganun abul hasan al-ash'ari malam muhammad bin salih al-uthaymin yake cewa wal mutaakhiruna waɗanda suka zo a baya alladhina yantasibuna ilayhi wanda suke danganta kansu ga abul hasan al-ash'ari akhadhu bil marhalati thaniya sun ɗauki wato mataki na biyu da ya taɓa bi a kan ta kansa a rayuwarsa min marahil game da matakai da suka shafi ƙudurin da ya tabbata a kai waltazamu tariqat ta'wil suka ƙaƙaba wa kansu hanyar waskatar da dalilai ko jirkitar da wato anin bayanai wanda suka zo gundari na siffofi da makamantan haka fi ammati sifati a mafi yawancin siffofin Allah thumma sannan ce walam yathbutu walam yuthbitu illa sifati saba ba su tabbatar da wasu siffofi ga Allah ba sai siffofi bakwai kadai almadhkura fi hadha albayt waɗanda aka ambace su a wannan baiti na waƙe suna cewa hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhaka sam'u wal basaru suna cewa sufofin Allah sune kamar haka hayyun shi rayayye ne sun tabbatar masa da rayuwa alimun cikakken masani ne sun tabbatar wa Allah sani qadirun mai cikakken iko ne akan bayansa sun tabbatar wa Allah iko wal kalamu lahu kuma suka ce Allah ma na magana sun tabbatar masa da magana iradatun suka ce nufi Allah kan nufi abu yayi wa kadhaka as-sam'u wal basaru haka na ma ji da gani sufofin Allah ne to wannan sufofi da suka faɗa ƙwayoyi ne ‘yan tsiraru ne a ce iya abin da za ka tabbatar wa Allah kenan ka taƙaita shi mala ya ce ala khilafin bainahum tare cewar su ma a tsakaninsu a ko saɓani wa baina ahli sunnati da waɗanda suke mabiya sunna fi kaifiyati ithbatiha wajen yadda suka tabbatar da waɗannan sufofin ma guda bakwai ولما ذكر شيخ Islam ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية yayin da shehun musulunci ibnu taimiyya ya faɗi abin da ya faɗa game da sha'anin ash'ariyawa waɗanda suke bin abul hasan al-ash'ari min majmu'il fatawa a cikin littafin sa na tararrun fatawoyinsa da i libn qasim wanda ibnu qasim ita tara qala yace wa muraduhum wa muraduhum al-ash'ariyatul na yanfuna sifat khabariya abinda ‘yan ash'aryawa suke nufi waɗanda suke kore siffofi na wato arin labari ga Allah, wa amma man ƙala minhum bi kitabil ibada, amma waɗanda suka furta bayani game da abin da ya shafi littafin al'ibada na abul hasan al'ash'ari, Allah ne sannafahu al'ash'ari fi akhir umurihi wanda shi abul asan al-ash'ari ya wallafa shi a ƙarshen rayuwarsa walam zahar maqalata tanaqudin tanaqudi zalika walam yudhhir maqalata tanaqudi zalika fa hadha yu'addu min ahli sunnah yace to duk wanda yake kan abinda abul asan al-ash'ari yake kai a littafinsa da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa al-ibana walam yudhir maqalatan sannan kuma bai bayyanar da wata magana ba tunaqidu zalika wacce take warwara game da abin da ke cikin littafin al'ibana din fa hadha yu'addu min ahli sunnati ibnu taymiya ce wannan za a kirga cikin ma'abota sunna saboda abin da abul hasan al-ash'ari ya tabbatar a littafin sa al-ibana a ƙarshen rayuwarsa abin da ahli sunna suke kai ne dan ya ce a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunan manzan Allah a kama ganganin sahabbai a kama na tabi'ai da suka bayar su da aiki na kwarai da malaman hadisi to wanda ya rike irin waɗannan bayanan yake kai bai zo da wani abu da yake warwara akan haka ba to na za a lissafa cikin ahli sunna wa qala qabla zalika kafin haka ma ibnu taymiya ya ce a shafi na 310 cikin dai majmul fatawa nasa wa ammal ash'ariyya fa aksu haula su ash'ariyawa suna baibai saɓanin waɗanda ba su ba da suka haɗa da irin su mu'tazila su jahamiyya su haruriya da aka ambato da su wa qawluhum yastalzimu at su waɗanda ba ash'ariyawan ba maganganunsu suna wato anin tilasta ruguje abinda ya tabbata na sufofi wa annahu la dakhil al'an alami domin suna cewa shi Allah baya cikin duniya wala kharija kuma baya wajen duniya wa kalamuhu ma'anan wahid maganganun da Allah ya suna cewa magana ce iri ɗaya wa ma'ana ayatul kursi suka ce ma'anar ayatul kursi wa ayatul dain da ayat take magana akan bashi cikin suratul baqara wattaura da abin da ya zo cikin littafin attaura ta annabi musa wal injil da abin da ya zo cikin littafin injila ta annabi isa wahidun suka ce duk abu ɗaya ne malai ce wa hadha ma'lumul fasad bi darura wannan abu ne da barnarsa sananniya ce lalle ka fahimci haka a ce dai abin da yake cikin attaura da abin da ke cikin injila da abin da ke cikin alkur'ani abu ɗaya ne ba bambanci ce wannan barna ce kawai to waɗannan abubuwan su ne mala yake cewa abul hasan al-ash'ari a ƙarshen rayuwarsa baya tare da su ya fito ya ce shi alƙur'ani hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun sahabbai tabi'ai da suka biyo bayan su da kyautata to wanda ya rike irin waɗannan maganganun da ike kai shi ma ahalin sunna ne amma wanda yake kan irin abubuwan da da zauna a kai da ma wasunsa masu cewa Allah baya wajen duniya baya cikin duniya suna cewa kuma maganarsa iri ɗaya ce tun daga farkon aike da yawa annaba da manzanni har zuwa ƙarshe ma'anar abubuwan da ya faɗa na zance duk iri ɗaya ne to kaga wannan ya sha bamban da yadda ahlus suna suke tabbatar wa Allah zance suna cewa yana magana sanda ya so da wanda ya so yadda ya so sannan kuma ma'anar abin da ya faɗa a kulhuwallahu ba shine ma'anar abin da ya faɗa a tabbace da ba abin da ya faɗa a cikin injila ba shine abin da ya faɗa a cikin attaura ba abin da ya faɗa a attaura ba shine a cikin zabura ba saboda haka to wanda ya tabbatar da irin wannan salo wanda abul hasan al-ash'ari yake kai kafin ya littafin al ibada a ƙarshen rayuwarsa to baya kan daidai wanda yake kan abin da ya tabbatar a littafinsa na ibada wanda shine ƙarshen maganganunsa kafin ya bar duniya to mabiyin sunna ne ba to shine abin da malam ibn taymiya ya tattara ya karkare a karshe Allah ya kai mu gaba sai kuma mu shiga magana ɗalibinsa shi ma da ya tattaro bayanai akan wani bayanai Allah ya sa mu dace Allah ya dora mu kan daidai abin da yake kuskure ko barna Allah ya raba mu da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk